Hello everyone, sunana Bilyamin Suleiman, welcome to my channel. A wannan video za mu yi magana akan menene Web3, evolution of the internet, key feature na Web3, technology behind Web3, da kuma misalai na Web3. Menene Web3? Web3 refers to a new version of the internet that focuses on decentralization and user control. Wannan yana nufin cewa duk wani mai amfani da Web3 yana da iko da bayanansa da kuma assets nasa shi kadai. Let's look at the evolution of the internet. Farko an fara da Web 1. Web 1 internet consists of web pages wanda ba su da tasiri sosai. The main purpose na Web 1 shine karatu. A Web2, mutane sun fara samar da content da kuma hulɗa a ciki, amma companies kaɗai ke samun riba daga bayanan users da suke amfani da Web2. Misali na Web2 shine irin su Facebook, Instagram da kuma WhatsApp. Shi Web3 offers users the ability to control and profit from their own data directly. Meaning duk wani mai amfani da Web3 yana da iko da samun riba daga kan bayanansa. The main key feature na Web3 shine decentralization. Web3 yana aiki ta hanyar tsarin decentralization, meaning that data is stored in a single place and it makes the internet more secured. Babban abin da ke bayan Web3 shine blockchain technology. Blockchain yana da matukar amfani a Web3. It serves as a record of data wanda kowa zai iya gani amma ba a canza shi. Blockchain ke tabbatar da tsaro and it provides records for all transactions. Examples of Web3 daga cikin misalai da muke da shi na web3 muna da cryptocurrencies nfts defi da kuma dao wanda za mu yi magana a kansu a video namu na gaba subscribe for more videos